Taron Haɓaka Tattalin Arzikin Ƙasa na Shiyar Arewa maso Gabas karo na biyu da ke gudana a Gombe ya mai da hankali ne wajen bunƙasa harkokin ilimi, noma da kuma samar da ayyuka, wanda aka yi imani da cewa shi ne zai magance matsalolin da shiyar ke ciki. Taron, wanda Shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya buɗe. ya samu halartar gwamnoni da ma daga shiyar arewa maso gabas duk da cewa dai babu wani sabon albishir da ya fito a jawabin shugaban ƙasan lokacin buɗe taron dukkan mahalarta taron dai sun amince da cewa ya zama wajibi jihohin yankin su mai da hankali wajen bunƙasa ilimi da ayyukan noma game da samar da ayyuka ga matasa ta haka ne kawai yankin za ta fita daga cikin ƙangin rashin tsaro da talauci gami da koma bayan tattalin arzikin a ƙasan. Dr. Shamsuddin Usman tsohon ministan tsare-tsare a Najeriya na daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu yayin taron ya kuma yi hannunka mai sanda ga 'yan siyasa. Dole ne a ɗauki matakai da za a yi maganin rashin aikin yi, rashin ilimi, jahilci, abin da kike cinnawa abin wuta shine 'yan siyasa sai amfani da waɗannan yara a rinka tara su a mai da su 'yan iska ana ba su kwaya ana ba su abin nan a tafi da su wajen taron siyasa don a yi amfani da su To ɗaya daga cikin muhimmin abin da na ce shine 'yan siyasa su hankali kunna wuta da suke wannan in ka kunna wuta an ce baka san lokacin da ta zama gobara za ta zuwa ta hada da kai kai kanka yanzu dai abin da muke ciki kenan a arewa na tambayi dr bala muhammad ministan birnin tarayyan abuja kan abun da ya kamata al'ummar wannan yankin su yi domin samun mafita daga matsalolin da ke fuskanta ga cewa mun kawo tattalin arzikin ƙasa mun kawo ma'adanai mun kawo sufuri mun kawo dai abin da ake kira planning wato tsari yadda za mu ɗauki duk abubuwan da suka taɓarɓare ɗaya bayan ɗaya mu mai magance su ganin cewa wannan taron ba shine na farko ba an yi na farko kuma gashi ba abun da za a iya nunawa karara akan cewa an dora ne a inda aka tsaya za mu iya cewa wannan taron shi zai zama kamar bude ido muku eh ya kamata don abin da ya faru a baya gaskiya mu ma ba ji daɗi ba kamar sanin ki ne wancan taron ma ba a kira mu ba mu ministoci da muke a wannan bangaren eh, gabar maso eh, yamma maso gabar na najeriya ba mu samu mun halarci wancan taro ba amma kaga duka kin kunga dukkan mu da kwarkwatan mu mun taro a nan kuma a lokaci ne da aka ce ya kamata a hubasa amma gaskiya wancan ya zama kamar yadda bature yake ce a taru ne kawai a sha ti a watse muna fata wannan zai fito da komai kamar yadda shugaban kasa ya ce mai gwamnatin tarayya za ta yi a fito da shi mai gwamnatin jiha za ta yi kananan hukumomi mai za su yi ba a bar su kawai suna zaune sai dai su dinga biyan albashi ba sa aiki ba sai dai a nashi shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma gwamnan jihar neja dr mu'azu babangida aliyu cewa ya yi akwai bukatan shugabanni su kamanta adalci. menene yau za mu iya yi wanda zai ba mu ci gaban ƙasa shi ne ya sa muka zo yau da idan ubangiji idan dai allah ya sa muka ƙara imani muka ƙara adalci muka kuma tabbatar muna yi ma jama'a aiki a kan yadda muka rantse da kur'ani ko kuma da bible cewa za mu yi to lalle za a ƙara ci gaba amma idan shugabanni suka koma su maimakon rikon gaskiya ko kuma yin adalci suka zama da cewa kansu kawai suka sani to abubuwa za su ƙara taɓarɓare ne sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya